dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasiri wanda ke jujjuya al'amuran bayinsa bisa tsarin da ya tsara ana godiya gare shi muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin mulkinsa muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin rububiya ayyukansa da ba wanda ya isa ya tarayya da shi cikin muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin sunayensa da sifofinsa sunayensa kyawawa da sifofinsa na cika da tumbata muna tabbatar da kaɗai takasa cikin uluhiyya babu wanda ya cancanta ko kaɗan a masa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta ni'imominsa gare mu waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ya yi umarni mutane su tabbatu bisa aƙida kashi kashi tabbatu akan ayyukan alkhairi su tabbatu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga farko rayuwarsu su jure dukkan dawainiyoyi har zuwa ga mutuwa suna kan daidai Allah subhanahu wata'ala shi ke tabbatar da ka bisa tabbatuwa akan daidai duniyarsu da lahirarsu ya aiko manzanni ya cika da fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya iso da saƙon Allah bai rage komai ba aka ba shi fiyayyen littafi shine Alkur'ani mai girma ya umarci al'ummarsa da su ta Allah da bauta kuma su tabbatu akan wato gaskiya da tabbatuwa akan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu ya samu sabati daga gurin Allah subhanahu wata'ala haka kuma ya tabbatar da sahabbansa akan gaskiya da jajircewa da juriya akan daidai har lokacin da suka rabu da duniya ila da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne magana akan sabati wato tabbatuwa akan gaskiya tabbatuwa akan tauhidi tabbatuwa kan daidai tabbatuwa akan abin da yake Allah subhanahu wata'ala yake so sabati ana samun su gurin Allah subhanahu wata'ala amma akwai abubuwan da idan mutum ya yi su yakan kai shi ga ya samu sabati ya samu tabbatuwa ma'ana mutum in yace ba abun bauta da gaskiya sai Allah to ya tabbatu akan wannan har mutuwa cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabi kul amantu billah thumma istaqim sannan Allah subhanahu wataala yana tabbatarwa yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit qawli la ilaha illa Allah in ji tashin malamai ma'ana tabbatuwa akan la ma'budu bi haqqin illa Allah da kuma tabbatuwa akan dukkan abun da Allah din yake so ya ku bayin Allah abun da yake kawo mutum ya tabbatu akan daidai suna da yawa sai ya roƙi farko ikhlasin niyya ne zaman to yana mai ikhlasi duk abun da zai yana yin sa domin Allah wanda duk zai yi abu domin Allah to ya san Allah shine alhayyul qayyum wanzazze ne ba ran da Allah yake karewa wannan zai sa ya ci gaba da aikinsa baya tsoron komai ko baya ta da baya don ya san wanda yake yi domin sa alhayyul qayyum ya ku bayin Allah a daje da addu'a domin neman sabati Allah subhanahu wata'ala ke tabbatar da bayinsa akan daidai Dewa mutane sukan fara da daidai in sun ɗan tafi kaɗan su canja yana daga cikin fitnatul mahaya fitnatul mahaya shine abubuwa da suke bijiro mutum a rayuwa su kau da shi daga daidai zuwa ga abin da ba daidai ba za ga mutum wataƙila a tashe Allah kiyaye yana cikin kuzari da ƙoƙari da himma amma rayuwa yau da gobe wadata sai ta sashi ya canja fitnatul mahaya a ɓangarensa ya zama samun wadata da yayi da bai samu wannan wadatar ba yana rike da tauhidi yana riƙe da wato tabbatuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wadata sai ta sashi ya kauce ya rinka ganin kaman kauyanci ne riko da su ya rinka ganin kaman gazawa ne riko da su fitnatul mahaya kenan rayuwa a cikin cikin cikin ta wani ko talauci ke sa ya zamanto ya canja Dan ya samu kansa cikin kunci ko wani irin rayuwa wacce ba ta masa ba ya canja ya sauka daga sabati Allah subhanahu ta’ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wadanda suka yi imani da Allah in kuka taimaki addinin Allah kuka tsaya da gaskiya Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da ku. tabbatuwa da digadigai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ababen buga misali annabi sallallahu alaihi ya tabbatu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi an kawo masa farmaki na kashewa an kawo masa farmaki na dukkan kalubale a duniya ke taba taɓa canjawa ko na da zarrafi saboda me ya san wanda yake domin su shine Allah kuma shi ya ɗora shi akan wannan aiki don haka ya jajirtar ya tarbiyyantar da sahabbai su ma akan sabati ana nan canjawa nan ce sabati nan da ka fahimci wannan abun shi ne daidai ba canjawa sun ji duniya za ta taru akan ba daidai ba ta koma gefe guda ba za ka dawo ka bi su ba don wai kawai sun taru su suka fi yawa in dai kai ne akan gaskiya maka shi yasa Allah ya bi annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin tabbatuwa akan tauhidi da gujewa shirka a dukkan nau'o'inta a kowane irin lokaci a kuma kowace irin rayuwa wajibi ne mutane su san Allah shine Allah kai kuma shine mai jijjiya al'amuran rayuwarsu idan da mutum yanci da rashawa gaskiya ya sauka shanda bai samu sabati ba Su abun da kake a duniya aka ce sai an koma cin hanci da rashawa a ci nasara akan abun duniya kyale wannan ka tabbatu akan sa baki duk abin da kace a duniya za ka ce sai an yi ƙarya sai ka koma yin ƙarerayi kafin ka ci nasara kyale wannan ka koma kan sabati saboda lahira ita ce babba duniya ba komai ba ce rayuwa ne ƙididdigaggu duk abin da aka ce maka ba zai yi wa sai an yi tsafi ake samunsa ko ka kyale wannan ka tabbatu akan tauhidi tsafi shirka bokanci dukkan wanda ya haɗu da Allah da wannan wallahi wutar jahannama zai je Allah baya gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka ya ku bayin Allah sabati ba karamin aiki bane fitnatul mahya qalubale ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sallar da yayi ko farilla ko nafila in yayi tahiyya kafin yayi sallama ya roki Allah tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya faɗi wannan wa a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama ina neman tsarinka daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman irinka daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa ita ce haka kawai wani abu ya zo maka ka je wani guri a rayuwa da cewa ba yadda za a yi ka cimma abin da kake so ka cimma sai ka saba wa Allah ba yadda za a yi ka cimma abin da za ka cimma sai ka yi sako-sako da addinin Allah ba yadda za a yi ka cimma abin da za ka cimma na rayuwar duniya sai ka sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi ka cimma abin da za ka cimma na rayuwar duniya sai ka rena wa'insu bayan da za a yi ka cimma abin da za ka cimma na rayuwar duniya sai an zubar da jinin wa'yansu bayan da za a yi ka cimma abin da za ka cimma na rayuwar duniya sai an walakanta wa'yansu duk lokacin da ka gari wannan zai fifito a gurin zuciyarka ka sauka babu sabati ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يا كوباين الله انمي الله ثباتي انمي ثباتي a gurin Allah duk lokacin da mutane za su rinka baka shawari ke eh, a sake ke eh, a yi sako-sako tukunna ai dole sai an yi sako-sako ai dole sai an yi kaza abun da yake sakon Allah ne malam duk wanda yake da hankali ya doshi sakon Allah yana gani wai don duniya kai a ji tsoron Allah cikin wani ka tsaya gaban Allah duniya ba kawai ba wa ya gaya ma in ka saba wa Allah za ka ƙara minti ɗaya bayan sabon Allah ka gaya maka wa ya gaya maka in ka rusa lahirarka a yau gobe za ka rayu to yau din nan ita ce taka gobe baka santa ba babu wanda ya san zai kai gobe saboda haka kullum mutum ya zamanto abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ci gaba da bautar Allah riko da addinin Allah sau da kafa hatta ya'tiyaka al-yaqin babu sassauci babu ja da baya sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sassauci Abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da zai ji kafarsa ɗaya cikin aljanna saura ɗaya tukunna ta shiga in ba ta shiga ba hankalinsa bai kwanta ba sai ya shiga gaba da roƙon Allah ya sha ɗayar ma ta shigo. Ya ku bayan Allah ku sani cewa addini Allah ba abun wasa ba ne. Addini ba abun wasa bane. Ba a kwatanta duniya da addini. Addini addini ne. Kafirci kafirci ne musulunci musulunci ne. Al-kufur kufur wal islamu islam. Wa na an yastamiya baina Kufurin wa islam baina kufurin wa islam ba a tsakanin kafirci da musulunci kafirci kafirci musulunci musulunci don haka rayuwar duniya jin daɗin rayuwar duniya haka kawai ba hanyar da Allah ya zana ita ba wannan wani abu ne kawai sauka a hanya aku bayan Allah a nemi sabati a gurin Allah dole kuma sai an jajirce sai an tsaya bayan ana addu'a mutum kuma ya tsaya ya dage ya jajirce duk abun da zai taɓa addinin mutum ya shi ko menene duk abin da zai taba addini duk abin da zai shiga tsakaninka da ubangiji ne shi inda akan duniya ne domin me baka da tabbas Allah yana iya fatali da ayyukan mutum na shekaru da suka wuce saboda abin da ya yi na sabon Allah bisa hujjanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kalma guda tana iya jefa mutum tsakaninsa da wutar jahannama sai an yi tafiyar tsawon sama da shekaru saba'in ya ku bayin Allah Allah ba abun wasa ba ne. mu tsaya tsayin an tsayin a samu sabati sabati shine tabbatuwa akan gaskiya sabati shine tabbatuwa akan tauhidi da nisantan shirka nisantan cin amana nisantan ƙarya nisantan ha'inci nisantan taba jinanen mutane nisantan taba dukiyoyin mutane duk ran da zuciya take raya wa mutum cewa ba zai samu rayuwar duniya yadda yake so ba sai ya taba dukiyar waɗansu ya sauka a hanya babu sabati ta cikin wannan ya kuma yin Allah a tsaya tsayin daka a kan sabati wayansu mutane matasa suka zama a kan daidai lokacin da cikin jami'a amma da sun fita su sauka kan shanda wannan ba daidai ba ne. ka tsaya in kana daidai tun kana ɗalibin jami'a to har ka zama malamin jami'a ko ka zama ma'aikacin gwamnati ko ka zama babban ɗan kasuwa ko ka zama babban ma'aikaci ko mai mukami ko mai menene amma ka sani duk abin da za a same su sai an yi shirka ka kyale wannan ko duk duniya ko za ka rasu cikin kunci ka gama rayuwarka cikin kunci sai an yi shirka a samu wannan ka haƙura da wannan abu na kuɗin Allah a nemi sabati a wurin Allah duniya da mutanen duniya a zamanin mu da muke rayuwa duk wanda za ka yi shawari da shi akan abun duniya in ya duba ya ga abun da ake samu na rayuwar duniya in kai shawari da shi da wuya ya ce maka ka fasa ya ce maka shiga je ka a samu ko dai don a samu shi ya ci riba ko dai don a samu su ma su samu dai don a samu kawai kansa yake tinawa ana mantawa da lahira cikin fagen duniya sau da yawa na kuma yin Allah Allah zai mana hisabi za mu tsaya gaban Allah a daidai wannan lokaci kuma wajibi ne mu tunatar da kanmu cikin halin da muke ciki a yau a wannan gari namu a cikin wannan satin mutane sun wayi gari an kashe wani bawan Allah an ce akan wasu ɗan abubuwa ba kai da ba dalili a ɗan kudancin anguwannin nan an zo an kashe wani bawan Allah an ce ya tafi gona mutane sun bi shi sun kashe shi idan al'amura suka zamanto duk abin da ya faru kenan yanzu tsakanin wane da wane da an samu saɓani shi kenan kawai hukunci shine kika har ka za a wayi gari dattijai akwai su a gari iyaye akwai su a gari ba za a kai ƙara gurin su ba ga kotuna duk wanda aka zalunce shi abun da ake bukata in ya ga cewa ba zai yafe ba to ya ɗauka ya je kotu kotu kuma an yi ta ne don ta bi kadun mutane amma ya za a wayi gari zubar da jini ya zama abu kamar ran shi ake kashewa an kashewa ne an kashewa ne haka kawai sai mutane su shigo gidan mutum shi kawai su soke shi da abubuwa shike nan an kashe shi magana kuma ta kare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yana daga cikin mu'jizarsa daga cikin alamomin abun da za ku gani kafin tashin alkiyama yana daga cikin wannan yawan zubar da jini da kashe mutane ba bai da ba dalili ko ba abun da za a yi shi kenan kawai ya wuce wannan al'amari a gari irin na gombe garin da tutar musulunci ne ta kare abun kunya ne abun da bai dace ba ne haka jagororin jiha iyaye manya-manyan masu faɗa aji wajibi ne a tsaya tsayin daka a tarbiyyantar da al'umma a tarbiyyantar da matasa a tarbi a yaɗa wato a kawar da yawo da makami a tsakanin matasa duk abin da za a yi ko sakamakon siyasa ko sakamakon wasu sun yana kwanciya waɗanda suna ihu don su babu 'ya'yansu a ciki waɗannan matasa su da hankali rinka yin abin da ya dace ana kai rayuwarsu ne alabari babu wanda zai iya zuwa gaban Allah da nauyin jini ya tsira shi zubar da jinin wani ya je gaban Allah ranar tashin alkiyama Babu mai wafin da shi me yasa mutane za su rinka ɗaukan makami kawai suna kashe junansu wannan al'amari babu kyawu wannan al'amari babu daɗi an kashe wani ya je gona shikenan gana ta kare an zo an yi janaza an binne shi waye kashe shi ana tsammani a'a kaza ne a'a menene wannan ba daidai bane an kashewa ne a gidansa wai an ce a kaza an biya shi in wasu suna maganar kuɗi za su janta wa dubu ɗaya da ɗari biyar wannan rai da zawalin duniya ahwalu inda Allah min iradati dan imri'in muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya ta gushe babu ita ya fi dama dama a gurin Allah akan azubar da jinin musulmi kwaya a duk duniya fa ba a jinar jinin musulmi ba daya gombe ba a duk duniya duniyar ta zama babu ita Allah yana kishin jinin musulmi mumini sama da yadda yake ganin darajar ɗakin Ka'aba ya ku bayin Allah yana nan mutane zama wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasiyarsa ta ƙarshe a hijjatul wada sai ya sahabbai ayi yawmin hadha yawmul hajj al-akbar yace yau yaushe ne wata rana ce wannan suka ce yawmul hajj al-akbar yawmul lahi haram wannan wani rana ce mai alhurma yace wa ayi shahrin hadha a wani wata muke shahrullahi al-haram watan Allah mai alhurma yace wa ayyu baladin haza a wani gari muke garin makka suka ce baladullahi haram gari mai alhurma garin Allah mai alhurma yace to inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun a hurmati yaumikum haza fi shaharikum haza wa fi baladikum haza sani dukiyoyinku da mutuncinku da rayukanku haramun ne gare ku junanku da junanku kamar yadda alhurman wannan rana da alhurman wannan wata da alhurman wannan gari da maka amma yanzu a rinka su da jini haka kawai matasa mutum yana yawo da makami a jikinsa na sukan wuya jikin wani mutum yana yawo da wuka a jikinsa na sukan wani ya kuma yin Allah haka za mu rinka rayuwa wannan al'amari akwai tashin hankali a cikinsa a jikin Allah a gyara gwamnatoci daga gwamnatocin jiha zuwa tarayya wajibi ne su gyara martaban kotu saboda me in kotu ta lalace nan ne zaka ga mutane suna ɗaukar doka a hannunsu saboda suna tsammanin in sun kai abu kotuwa ba za a yi musu abin da ya dace ba saboda martaban kotu ta faɗi martaban alƙalai a ɗaga darajarsu sai alƙali yana tafiya inda ka ganci kaga abin tausayi kuma shi zai wa mutane shari'a ta ina za a samu adalci da ci abinci karya sosai ba bai abun nan ba sa da kai ko ina ba ya je ya shiga motar haya sa tana kauye da shi da wanda zai yi shari'a sun shiga mota wanda zai yi wa shari'a ya ce to ranka ya daɗe kai shiga gidan gaba su sun zauna a baya kuma za su je kotun sa ne zai musu shari'a dan kuma wani ya biya masa kuɗin mota kuma zai musu shari'a idza dakhalat al dara qadi ayyarat al min kuwaha in kyauta ta shiga gidan alƙali ta kofa adalci ko zai fita ta wundo aka ka'ida ce so da haka abubuwa sun zawa a jarraja martaban kotuna domin ne alƙalai a ɗaga darajarsu su san abun da ake ciki tun daga jihohi alƙalan kotuna area code da sauransu nan kaɗansu yawancin su abin sun ne hatta afa area code hatta afa area code duk yawanci gaba ɗaya kuma sunan suke dilin mutane kusa kusa ga fakalti a law ga kusa ga tana kusa ka ji lauya ya sha bakar kot. wai wai shi lauya ne ana cewa loya amma yana karya a kotu lo loya ba aka ce maka ka je ka duba mai loya ka je ka duba logon lo me yake nufi wani yana karanta lo din ma bai taba kallon logon bai san me yake shi bakar kotu kawai bakar kotu kawai yana ta zagayawa ya kamata mutane su gane menene shari'a menene kotu menene matsayin kotu a ɗauki dukkan doka idan mutum ya zamanto an yi masa abu da yake ganin zalunci ne to ba zai ce zai rama wannan zalunci da kansa ba sai ya ɗauka ya kai kotu don ya san za a bi masa kazu wannan shi ne amma mun wayi gari gaba ɗaya mutum ya je kotu ma yana ganin abubuwa alƙali yana tsoron wanda yake yi wa shari'a alƙali yana tsoron wanda yake wa shari'a yana iya tsare shi a hanya ya masa ta'addanci babu tsaro ga alƙali babu tsaro ga kotuna babu tsaro ga abubuwa abubuwa sun zama yadda suka zama haka kowa ke ɗaukan doka a hannunsa sai wanda Allah ya kare ana zubar da jina ne in ana farawa da ɗaɗɗaya to abun zai game gari duk abun da ka ji an fara shi na ta'addanci da ɗaɗɗaya an yi angwana an yi angwanta rai biyu a cikin sati rai biyu a cikin sati haka kawai kwanan nan bayan sallan azumi abu ne dukkan bidiyo duk na na na commissioner of police ya tara su da aka yi wani mitin da su lokacin da ake magana ko kama shi rai bakwai cikin asabar wata ɗaya a garin Gombe rai bakwai tsakanin karfe bakwai zuwa tara na dare daga karfe bakwai zuwa tara daga karfe bakwai zuwa tara an soke wancan an sare wancan ga wani nan an kamo shi kai shi har an yi magana da shi eh a sai ke faɗa ya eh, tabbas haka ne wannan zai zai zai tare mutum da mashin ya hau ya hau a taba cikin dan a taba zai tafi a ce kan akwai wanda yake riki da makami yana jiran su sai suka zo daidai gurin da to anan zaka sauke ni zai bashi kuɗin da zai bashi canji kafin ya ba shi canji sai ji adda kawai a bayan sa shikenan sai a dau mashin a tafi shikenan a wannan rayuwa ta mu a cikin garin nan wannan rayuka da ake zubarwa kar a ɗauka wasa ne ba ɗauka a haba wani nan masu yin kaza wallahi sai sun zo kan kowa in ba a ɗau mataki ba ka ɗaukan mataki shine wajibi ne mu ja da tarbiyya wajibi ne mu sani za mu tsaya gaban Allah wajibi ne mu tina mutuwa da raɗaɗin mutuwa mu tina kabari da duhun kabari mu tina siraɗi da kuntsin kansa mu tina ran da za a ajiye littafi wuzi wudi alkitab wa tara na ina na fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ya ku bayan Allah mu daina wasa da rayukan juna mu tabbatu akan sabati akan gaskiya mu tsaya tsayin daka akan addinin Allah mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu kai kakannin mu suke labari muna yara a inda kasuwa take yanzu a gona ne lokacin aka samu wani mutum ya kashe wata mata ya sata a bombin kara ya kona duk garin gombe har sarkin gombe sai da ya je gure duk garin gombe aka ce tara ba mu labari muna ƙananan yara duk garin gombe komai ya tsaya an kashe rai amma yau an wayi gari Lai ya zama wasa amma mai da hankali mu gyara gwamnatoci a tanadi abubuwa waɗanda za su sanya talakawa su gane abin da ya dace a karantar da mutane addini a karantar da mutane karatu matasa a zama masu tarbiyya ba za ka iya ɗaukar jini a gaban Allah ba ka daina yawo da makami a daina alfahari yaya za a bar matasa suna goyon bayan 'yan siyasa da makamai da sanduna a hannu idan aka gama siyasa shi kenan kuma sai a kyale su ba a ba su komai ba ba ba su aiki ba ba a ba su komai shi kenan ina wannan makaman za a je a ajiye su ku bayan Allah mu mai da hankali Allah zai tambaye mu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko aiki mu kawai faɗa ne masu ɗaukan matakai sune gwamnati daga matakin jiha zuwa matakin ƙasa kasa ta kai inda suke wajen lalacewa abubuwa sun kai inda suka kai matasa iyayen matasa wajibi ne ku sani cewa Allah zai tambaye ku matasa za a tambaye ku akan haƙoƙin iyayen iyaye za a tambaye ku akan haƙoƙin ƴaƴan wajibi ne a kula a karanta alkur'ani a yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta da yaya alkur'ani da aƙida da tauhidi a nisanci shirka duk lokacin da mutane suka dukufa akan shirka za su zubar da jini za a ce a samu a zubar da jini a gefe kaza a guri kaza bokaye da matsafa za su gaya wa mutane in an zubar da jini a guri kaza a gefe kaza to za a ci nasara a wajen wannan mulkin a yanka dabbobi kaza a yi kaza za a samu nasara a guri kaza saboda ka mutane irin su rufe wajen neman mulki an koma tsafi wajen neman jari an koma tsafi wajen neman matsayi yawanci an koma tsafi sai wanda Allah ya kare wajibi ne mu ji tsoron Allah wajibi ne mu tsaya sai ce ma zai yi tsafi to ne yana neman mulki ai ba damuwa kana zai yafe saboda eh, eh, idan idan aka samu eh, irin ku suna ciki za a yi kaza za a yi kaza Allah za a yi wasa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru Allah da manzon da addinin Allah za a yi wasa Allah za a sake don a gina duniya haka Allah ya halitta mu don mu yi wa ma khalaqatul jinna wal insa a liya'budun bautar Allah jalla aka halice mu yi ba wani abu bayan wannan ba abun da ka gani a duniya sai dai ya zama riban kafa dukkan arziki Allah ya tsara shi iya arzikin su zaka lamu lan tamuta nafsun hatta tasawfi rizqaha fa ajmilu fil fi talab aw fa asilu fi talab annan kamar sun ce ku sani ba za ku mutu ba sai kun cika arzikin ku haka ku nemi arziki ta hanyar da Allah ya ce a nema sai a ce maka kai tsafi ka samu kaza a sai an zubar da jini a sai an yi ƙarya a sai an ci amana a sai an yi hayaniya a sai an yi kaza kuma ka yarda da wannan wajen sabawa Allah mu mai da hankali Allah ba abun wasa bane Allah Allah ne rashin sanin Allah ya samu ke wasa da Allah rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san haƙƙinsa ba a mutum maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a kiyaye jina ne duk abin da zaka ko da kalma in dai zai taɓa mutuncin wani ko jinin wani ko dukiyar wani ka yadda ka ɓuya a gurin ka nazunci gidanka ka nazunci inda kake kar yi amfani ko da shawari kalma ga wanda zai cutar da wani ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wallahi rayuwar duniya ba komai ba ce. wa ma mata'ul hayatid duniya in illa mata inda illa ko rayuwar duniya kamar fa tallafi hanya ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ka kasance a duniya me yasa za mu rinka wasa da rayuwar bayin Allah me yasa za mu rinka wasa da addinin mu me muke nema a duniya rayuwa ne dan kadan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya waye yake nan waye isa saura ina iyayen mu ina kakannin mu ina makwabta mutane nawa ne a cikin jami'an nan suka koma ga Allah ina wanda ya zama vice chancellor na farko a jami'an nan yana cikin kasa yana cikin kabarin Allah ya gafarta mutu. ina su malam Adamu dan malam Allah ya gafarta mutu. ina su malam babu duk ga sunan sun koma ga Allah subhanahu wa mu za mu saura ne za mu zauna ne mun dauka zama muka zo a'a wajibi ne mu mai da hankali ina makwabtan waɗanda suka riga mu ga Allah ina iyayenmu? ina kakannin ina sarakunan da suka kafa gombe ina wa'inda suke ina wasu daga cikin gwamnonin gombe ina gwamna hashiru bai koma ga Allah ba ya koma ga Allah na kuma Allah za mu saura ne ina sanar sani Bata shugaban kasar Najeriya bai koma ga Allah ba ina wannan suka kafa Najeriya da adalci na sa Ahmadu Bello sardaura ina su ta kawo balewa Allah ya gafarta mu su koma ga Allah mu ne za mu saura sai muka yi maka ne da hankali a yi abin da ya dace a gyara aiki a nemi sabati a gurin Allah Allah samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fattaqullaha 'ibadallah وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا ثم اثبتوا عباد الله على توحيد الله اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق اثبتوا على ذلك واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين وتمسكوا بالأسباب التي تؤديكم إلى الثبات يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اللهم ثبت أقدامنا على الحق والهدى أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد فاتقوا الله عباد الله حذاري حذاري عباد الله في سبك دماء إخوانكم أيها, أيها المسلمون وقع ما وقع في هذه الأيام في بلدنا غومبي من القتل من قتل الأبرياء فلنتق الله فلنتق الله في دماء المسلمين ولنتق الله في أموال إخواننا وفي دمائهم وأعراضهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا يا عباد الله تذكروا الموت وسكرته وتذكروا القبر وظلمته وتذكروا الصراط وزلته وتذكروا عندما تقومون أمام رب العالمين وترسل الكتب موضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اعلموا عباد الله أن الميزان ستوضع ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل إلى إلى الله يوم القيامة ويقول المقتول يا الله هل هذا فيما قتلني هل هذا فيما قتلني وماذا يقتل الإنسان أخاه اتقوا الله يا عباد الله فتذكروا القيامة أمام رب العالمين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 وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا غومبي وعن نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا غومبي من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم احفظنا بحفظك واحفظنا اهلنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره اللهم انصر طلاب هذه الجامعة لما يستقبلون من من الامتحانات والاختبارات اللهم أعينهم على ذلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويسر لهم ويسر لهم ذلك ومن عليهم بالنتيجة ممتازة طيبة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام وانصر مدراء هذه الجامعة ورؤسائها وموظفيها وجميع المسلمين في هذه الجامعة وفي خارجها وداخلها إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه وخذ بأيدي ولاة أمورهم لكل خير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وافتح لهم في قبورهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون